barkanmu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na professor A Gwandu da ke a nan unguwa Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan Ramadan yau Alhamis 16 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratu fusilat jiya mun tsaya aya ta 32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 عمل صالحا وقال إنني من المسلمين طيب jiya mun yi bayani kamar yadda yake al'adar surorin makka ne su ambaci kafirci su ambaci musulunci su ambaci musulunci kafirci jiya mun yi bayani wa'anda Allah ke haɗawa da shaidannu wa qayyabna lahum qurana'a wanda yake Allah ke hada su da shedannu abokai na aljannu su damar da su su canza su kotar da su ga hanya sannan muka yi maganar waɗanda su kuma suka tsayuwa ga hanya innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu wata bayan ka can an yi bayanin rayuwarsu ta duniya da barzahu da kiyama su ma wannan aka kawo rayuwarsu ta duniya da barzahu da kiyama in sun zo mutuwa wa'annan da suke mutanen kirki mala'iku na rahama su zo su karɓi rayukansu su ce musu Allah ta khafu wala tahzanu wa abshiru bil jannatin allati tuntuwa duna su kuma in ce in suka zo mala'ikun azaba suka zo mutuwa mala'ikun azaba su karɓi rayuwarsu ce zu mun shigo wani shafi kuma na wasu mutanen kirki daban da su ma in mun ambace su Allah ya faɗi siffofinsu su muna gamawa kuma sai Allah ya kawo siffofin wasu mutanen da ba haka ba su ma domin dai a tsorata a faɗaitar bashiran wani zira kenan ya kasance bashiran wani nadhiran mai burgadi kuma mai bushara haka ƙur'ani yake tafiya kuma haka wannan sura ta tun daga hukunta da muka fara haka take yi sai Allah ya kira wasu mutane yanzu ya ce wa mana hasanu ƙaunan wa fi kowa kyawun zance mimman da'a ila A kan wanda ya kira zuwa ga Allah ai ba wanda ya fi wanda ya kira zuwa ga Allah wa amila salihan kuma ya yi aikin kwarai bayan shi yana kira zuwa ga Allah sannan shi kai ne ya aikata aikin kwarai wa ƙala inna ne minal musulmin kuma ya ce ni musulmi nake wata wannan aya akwai abubuwa da yawa na farko ya yi kira zuwa ga Allah shi ma ya aikata kakka kasance wanda yake limata quluna ma ta falo? kana faɗa ma mutane ga abin kwarai kai baka aikatawa shi wannan yayi kira zuwa ga Allah sannan ya aikata abin kwarai na uku ya bayyana identity ne kowa ya san musulmi ne akwai wani in ya shiga cikin wasu mutane na boyewa bai so a gane addini ne saboda yana ganin rauni ko saboda yana ganin ba irin wancan da muka yi magana ba wanda yana halatta ya musulunta ya ɓoye saboda abin da ya kajin tsoro a wannan kunya yake ji wannan kasa yake gani don me za a ce mai musulmi suwa ne da ba musulmi ba da sauransu to shi wannan da Allah ya ba cikin wannan ayar na farko ya yi da'awa ya kira mutane zuwa ga Allah na biyu shi ya aikata abin da yake kira zuwa gare shi na uku bai boye cewa wannan musulunci ba ne don haka ni musulmi nake don shi ni waɗannan ayyukan kwarai wane ne wannan ibn kasir ya ce wahiya ammatun fi kulli man da ila wannan ayat ta haɗe duk wanda ya yi kira zuwa ga alkhairi wa huwa fi nafsihi muhtadin shi a kai ne kuma yana bisa hanya shiryayya watan yayi kokarin ya tsaya akan shirya uh, wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aulan nasi bidhalika wanda ya fi kowa cancanta ya shiga cikin wannan aya shine annabi sallallahu alaihi wa sallam kama kala Muhammadu bin sirin wa suddi wa abrahman bin zaid bin aslam kamar yadda muhammad ah, bin sirin da suddi da abrahman bin zaid bin aslam duk wa'ina sun ce annabi sallallahu shi ake nufi shi ya fi kowa kyawun zance ya yi kira zuwa ga allah kuma shi kan shi shiryayye ne yana bisa hanyar shiryayya sannan kuma ya bayyana ma kowa shine musulmi shine farkon musulunci shine wanda ya kira zuwa ga addinin musulunci wasu malamai suka ce waƙila wasu malamai suka ce almuradu bi hal na sulaha abinda wannan ayat ke nufi masu kiran sallah wanda suke mutanen kirki suna kiran sallah kama thabata fi sahihi muslim kamar yadda ya tabbata a cikin sahih muslim annabi sallallahu ya ce almu'adhdhinuna aqwalun nasi anaqan yawmal qiyamah masu kiran sallah su suka fi kowa dogon wuya ranar alkiyama wannan alama ce ta ana gane su da an gansu a ce wannan mai kiran mai kiran sallah ce wa fi sunani marfu'an al-imam dhaminun wal mu'adhdhin mu'taman fa arshada Allahu la'imma wa ghafara lil mu'adhdhinin ya zo a cikin sunan annabi sassala ya yi masu kiran sallah addu'a ya ce Allah ka gafarta ma masu kiran sallah mai kiran sallah amintacce ne ana sa mutum mai amana ya kiran sallah saboda mai saboda a da mai kiran sallah yana hawa saman manara saman masallaci ya kiran sallah zai hangu gidan wani zai hangu gidan wani zai hangu gidan wani ana son mai amana mai runce idon shi wanda ba zai je wa ido ne yana kallon nan yana kallon nan ba da yawa cikin magabata sun tafi akan cewa wannan ayat an saukar da ita game da masu kiran sallah haka take nufi wannan shine mazhaban na Aisha radiyallahu anha wannan shine mazhaban Abdullahi bin Umar wannan shine mazhaban Ikrima cikin ɗaliban Abdullahi bin Abbas duk suna ganin cewa wannan ayat man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wannan ayat tana nufin mai kiran sallah ne shi ya yi kira zuwa ga Allah yana hayya yana kiran mutane sannan kuma ga shi ya yi aikin kwarai ne yake kuma kira yake yi sannan kuma yana nuna cewa musulmi yake ashhadu an yana sanar da duk duniya cewa ya shaida ba wanda ya cincinta a bauta mada gaskiya sai Allah doka wa aisha tunana aisha radiyallahu anha tace walahum hadhihi alaya su adda wannan ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin qalat nana aisha tace fa huwa al mu'adhdhin idha qala hayya ala salah wannan ayat tana nufin mai kiran sallah lokacin da yace hayya ala salah faƙad da'a ilallahi a lokacin ya kira zuwa ga Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi to yayi kira zuwa ga Allah azo zuwa sallah azo zuwa babban rabo ah, wa haka za ƙala ibn umar wa ikrima haka abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma shi ma haka yace haka ikrima suka ce innaha nazalat fil mu'adhdhinina wannan ayat ta sauka ga masu kiran sallah wa qad zakara al-bagawi an abi amamah al-bahili radiyallahu anhu annahu qala imam al-bagawi ya ambato ya ruwaito daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu amamah al-bahili Allah ya ƙara yadda da shi annahu qala fi qawlihi cewa ya ce game da cewa da ya wa amila salihan da aka ce yayi aikin kwarai qala ya ani salata ni bainal azani wal ikama don haka wa muna sanin kaulan mimman da a ilallah ya yi kira zuwa ga Allah wa abila salihan bayan kiran sallah ya raka a biyu doka haka raka a guda biyu abu umamatul bahil ya ce ita ake nuni da wa amila salihan raka inda mai kiran sallah ka yi bayan ya gama kiran sallah thumma awrada al-bagawi hadith abdullah ibn mughaffal sana imam al-bagawi sai kawo hadith abdullah ibn mughaffal kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace baina kulli adhanaini sala tsakanin kowane kira biyu akwai sallah wata tsakanin kiran sallah da iqama akwai sal ta nafila thumma qala fi thalithati liman sha'a sannan ga na uku yace ga wanda ya ga dama don haka magabata da yawa sun fassara wannan ayat cewa tana nufi ga mai kiran sallah kiran sallah ba karamar falala bace ba karamar dokaka bace kiran sallah farbu kifaya ne akan kauli mafi inganci ba sunna ba ne kiran sallah yafi iqama karfi a al'umma gaba daya duk al'ummar da ba ta kiran sallah yana halatta a yaƙe ta in tabbar kiran sallah idan jama'ar gari kaza zaga su ce mun ba za mu koma kiran sallah ba shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa cikin fatawar tata ya ce yana wajaba a yaƙe su sun cancanci a yaƙe su akan sun ba kiran sallah a ce gari ne gaba ɗaya sun ce mu komi za mu yi na musulunci amma kiran sallah ne ba za mu koma yi ba don shi annabi sassana in zai kai yaƙi yakan ce a saurara a ji in sun kira sallah to shi kenan in ba su kira sallah ba lokacin sallah ya yi ya nuna cewa kenan ba musulmi ba ne kiran sallah babbar falala rai. mutum ya hau sama ya kira ko murya ta ta kai koina ina annabi sallallahu ala'uwa ya ce babu abin da ka ji na dutse ko abu mai rai ko wanda bai da rai face sai ya mai shaiduwa na alkiyama to na ji wani ya ce a shaɗu allah ilaha illallah sannan yana ɗaya daga cikin mutanen da aka ce duk abin da suka faɗi ka faɗi idan mutum na kiran sallah duk abin da ya faɗi sai a ce kai ma maimaita abin da ya faɗi domin abubuwan da ya faɗi abubuwa ne da aka yadda da su abubuwa ne da addinin musulunci ya zo da su abubuwa ne na tsantsar tauhidi ana gaya ma duk duniya an shaida ba abin bauta daga siyasai Allah na shi ko yanzu a kasashen da ba na musulmi ba a hana sallah ma ana hana kiran sallah don kiran sallah ya zama sha'ira don shi kiran sallah ba ɓoye aka yi ne ba bayyana shi ake kowa ya jiya to in ka je kasashen da ba na musulmi ba a bayyana kira sallah amma ana bayyana sallah za a bai ku yi masallatanku amma kiran sallah sai dai a yi cikin masallaci lasifika ta tsaya wata cikin masallaci ba ta fita wanda yake kamata ya yi mai kamata ya yi shi na nesa da na kusa ya jiya kiran sallah shi ke zama shaidu da hujja ga mai zuwa sallar jam'i in ya ji bai zo ba lokacin ya yi laifi amma in yana inda ko an kira sallah ba sauti bai kai mai to shi ake cewa sallah ta faɗi gare amma in yana inda in an kira sallah ana ji kuma da ya ake kiran sallah sama ake hawa na kaka ce yanzu in ba da lasifika ne ba ban ji in an hau sama za ka ji kuma duk kafi ko ina kai dogayen gidaje sun hana sauti ya kawo da babu wannan za a hau masallaci shine fi buyutin azinallahu an turfa'a shine gini mafi tsawo an hau an kira babu karan mota babu karan mashin babu karan AC babu ina sauti zai kai nesa zai kai kuma annabi ya ce a samu mai kira sallah wanda ya fi kowa sauti jefa shi ga Bilal ya fi ka sauti lokacin da abu labin zai ya ce a jefa shi ga Bilal Bilal ina kiran sallah yana da sauti kuma ku kiyaye ya hau sama ya hau sama sama saman saman ginin masallaci yana kiran sallah babu karan mota babu karan mashin babu karan injin babu karan AC babu karan fanka ina kake tsammanin zai kai ai zai tafi da nisa zai tafi ko ina zai kai don haka yanzu da yake akwai karar mota akwai karar fanka akwai karar ac akwai karar mashin akwai karar injin sai ka samu lasfika kaga hadihi bitilka an yi daidai da daidai don haka yanzu ga abin da zai kara don haka ko yanzu in kana inda in an kira sallah ba bai kai yawa gare ka to zuwa sallar jam'i bai waje ba gare ka ba kaga ina ne kaga da kyak in kana cikin garuruwan musulmi ya kasance ya kasance ba haka da daga kiran sallah falala gare babba mai girma da har malamai za su ce an saukar da wannan aya a kan shi sai dai abin iskali shine wannan aya tana cikin fusilat fusilat kuma sura ce ta makka kiran sallah kuma madina an ka wajabta shi don haka sai ya kasance kiran sallan yana ciki wannan shine fahimtar da sahabban nan suka yi babu shakka zai samu ta daga annabi sallallahu alaihi yana ciki ana iya saukar da aya daga baya a saukar da wani hukunci da yana cikin ta don haka da kiran sallar da wanda ba kiran sallah ba ga duk wanda ya kira zuwa ga Allah ya kasance yana aikata abin kwarai don haka ku tabbata cewa in kuna kira zuwa ga abin kwarai kuna aikatawa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan kaka kasance kamar YouTube youtube zaka kunna kowane wa'azi ya ma wa'azi ka tai sallah yake zuwa sallah youtube bai sallah to ba a son ka zama iri ne shi kawai ya rike ne ya gaya maka in ka kunna ya gaya maka Allah ya ce Allah ya ce in lokacin sallah ya kana zaman ka shi bai tafiya kakka zama kamar rekoda an sa tayar rekodin ta faɗi kawai an tafi don shi bata da lada babu wani abu da zai samu an je lahira bata da lada babu wani sukamu da ake yi in kana kira zuwa ga abu to ka tabbata kai ma kana aikatawa gwargwadon yadda ka samu dama don shi su magabata su kan duk abin da suke kira sai sun aikata imamu ahmad bin hanbal ya rubuta musnad mai hadisi dubu ya ɗauko shi daga kusan hadisi miliyan ɗaya da ya ce ya ɗauko hadisi dubu arba'in ya rubuta ciki ya kawo ga hadisin cewa annabi sassanin ya yi kaho ya ba mai kaho dinari ɗaya ya kira mai kaho ya yi ya ba shi dinari ɗaya don dai kai ya sa wani abu da bai aiki da shi ba ka ce ga ya ruwaito cewa imam muhammad ya ruwaito annabi ya yi kaza shi kuma bai yi ba don in kana da dama abin da kake kira gare shi to ka kokarta kai ma ka aikata wannan yana cikin abu mai wahalar gaske mai wahalar gaske don shi mutane masu da'awa masu koyarwa da ikhlasi zaka same sun fi kowa istiqama sun fi kowa daidaituwa saboda akwai kunya in babu munafuci ka zo ka ce ma mutane kaza kaza kaza kai ka boye kana yin ba haka nan ba duk da ba wajibi ne duk abin da kake kira sai yi akwai abin da kake kira baka damar yi ne kana gaya mutane aikin hajji wajibi ne liman istata ilaihi sabila ka da kudi Allah bai baka ba baka ca ka kama hanya dole sai ka ta yi na kira cikin shika musulunci ana bada zakka kaga baka kai ba sai dai kila baka da abin ba da zakka da haka sai karanta suratul tauba cewa kana cikin wanda aka ba sai ya kasance kai amfani da ita wajen karba akwai abubuwan da ba dole bane abubuwan da mai kira yake kira zuwa gare su duk wanda an wajibi wajibi ne ya aikata wanda haram yake iyawa wanda haram wajibi ne ya kame daga kai amma wa'anda bai iyawa to wannan sun faɗi gare Wa'inda ba dole ba ne mustahabbi ne to ya kamata ya aikata ya kamata ya aikata bai kamata ya kira mutane ba shi bai aikata ba amma kun ba su waje ba gare shi dole-dole sai ya aikata sai Allah ba ka yanzu mun fahimci masu kira zuwa ga Allah dukkaninsu umuman suna cikin suna wannan ayat kuma da yawa daga cikin ah, sahabbai sun tafi masu kiran sallah yake ibnu kasir ya ce was sahihu anna al ayata ammatun fil mu'adhdhinina wa fi ghayrihim auli mafi inganci shine wannan ayat ta haɗe gaba ɗaya ga masu kiran sallah da kuma waɗanda ba su ba masu kira zuwa ga Allah ya kasance suna aikata aikin ƙwarai kuma ba su ɓoye addininsu kakka yadda ka ɓoye a san musulmi kake kakka yadda kana da wannan raunin a san musulmi kake ka zan kana ko wani halin ƙwarai kai aka tambaye ka misa ka ce musulunci ya ce muyi musamman kana tare da wanda ba musulmi ba ka nuna ƙarfin musulunci sai Allah ya kasance tare da kai سي آية والله ولا تستوي الحسنة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Allah ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a aikin kwarai da mummuna ba za su taba zama daidai ba ba daidai ba ne aikin kwarai da mummuna mai aikin kwarai ya san aikin kwarai yake mai mummuna ya san mummuna yake wanda yayi aikin kwarai yayi mummuna ya san wannan ne na kwarai ya san wannan ne mummuna Allah ya sami kowa cikin rai ne ya na kwarai ya san mummuna ka san ka zo masallaci ka zauna kana tasbihi kada an ambato Allah ku kana muraji'a har da ko kana waye ka san ba daidai yake ba da kana daba kuna zagin wani in ya wuce da mota kuna suka wani makwabci kuna magana kuna gulmawa ne kuna kan lokaci kaza kai ka san ba daidai yake ba wannan bai bukatar sai wani yazo ya gaya maka ya ce maka aikin nan da kai masallaci da azumin kan ka bude Qur'ani kana karatu ai shi an na kwarai wannan gulma ba na kwarai bane kowa ya san wannan don haka mummuna da na kwarai ba su haduwa ba su zama daidai kowa ya sani to ba wannan ne iskalin ba sai Allah ya ce idfa billati hiya ahsan ka ture mummuna da na kwarai wannan ya fi komai wahala bai na kawo bai na hu a adawatun sai ka wayi gari wanda kuke da kiyayya tsakaninku da shi ka annahu waliyun kamar wani majibinci ne hamimun masoyi in aka yi maka mummunan abu sai ka yi abin kwarai sai Allah ya ce amma ba kowa ka iya wannan ba wa ma yi yulqaha illa na sabaru babu mai iya aiki da wannan ayat da iya aiki da abinda aka fahimci wannan ayat sai wanda ya yi haƙuri kai wa ma yulqaha illa zu hawwin abin babu mai iya aiki da wannan ayat sai ma'abuci rabo babba ma'abuci babban rabo wannan yana ɗaya daga cikin abu mai wahala don haka ba zan karanta muku wannan ayat in wuce ba duk abin da zan karanta yanzu ina karanta ma kaina ne da ku muna kan mu wa'azi kai yanzu an ce ku yi kaza mu tafi wannan abun ba karamin aiki bane mutum ya zage ka ka bashi kuɗi mutum ya zo da mashin da gangan ya bugan maka mota ka ce ga dubu goma ka je ka sha ruwa <laughs> ba abu ne mai sauki za ku ji abin da malamai suka ce mutum yana zagin ka yana ci baka mutunci kana kyautata mai zaukin faɗi ga rai Allah ya ce kyautata ka yi waye <laughs> mai wa'azi in ka tashi kan barai sai da ƙarfi ya ƙare ko ya ka tashi kan ko ka tare hanya ka yi mai kaza don haka sa'idi bayan ya kawo la tastawil hasanatu sai aya ɗaya magana sai ya ce thumma amara bi ihsanin khas sannan Allah ya umuni da wata kyautatawa ke bantacciya lahu mawqi'un kabir wadda take da matsayi babba wa huwa al-ihsanu ila man asaa ilayka shine kyautatawa ga wanda ya munana maka qala sai Allah ya ce idfa billati hiya ahsan ka ture mummuna da wanda ya fi kyau ai fa idza asaa ilayka musiun min al-khalqi idan wani mai munanawa ya munana maka cikin talikai hususan keɓanci musamman mallahu haƙƙun kabirun alaika wanda adda wani babban haƙƙi gare ka kal aqaribi kaman makusantanka wal ashabi da abukanka wa nahwihim da makamantarsu isa'atan bil qawli ya munana maka zance ya gaya maka bakan magana aw bil fi'li ko ya munana maka aiki faqabilhu bil ihsani ilaihi kai ka fuskance da kyautata mai fa in aka fasilu idan ya yanki zumunta da kai kai ka sada da shi wa in maka fa'afu anhu idan ya yi maka zalunci kai mai afuwa wa in takallama ka ghaiban aw hadiran idan ya yi maganganu a kan kai gaya ma bakan magana kana nan ko baka nan falatu ƙabilu kada ka fuskance shi da wannan bakan maganar da ya yi ma bal'ufu annu ka dai mai afuwa ka yafe mai wa amilhu bil qawlin layyin kai ka gaya mai magana bai taushi wa in hajaraka in ya kauce maka ya bai ma magana wata raka khidabaka ya daina ma magana fa tayyib lahu al kalam ka kyautata mai magana wa abdullahu salam kai ka yi mai sallama fa in qabalta al isaata bil ihsan idan ka fuskanci mummuna da kyautatawa hasala fa'idatun azima fa'ida mai girma za ta auku micece fa na ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim sai wannan da yake maka adawa ya gane cewa shi dai kari ya gane cewa sai kunya ta kama shi sai ya kasance maka wani majibinci masoyi aika annahu karibun shafiq zai kasance kamar makusancinka mai sonka sai wa ma yulqaha amma babu mai iya haka ai wa ma yuwaffaqu li hadhihi al-khislati hamida babu wanda aka wa muwafaka ga wannan halin kwarai illal na sabaru sai wa'in suka yi hakuri nufusahum alama takrahu suka sa ransu suka yi hakuri akan abinda suke kyama wa ajbaruha alama yuhibbuhu Allah suka tilasta rayuwarsu akan da Allah ke so fa innan nufusa majbulatun ala muqabalatil musii bi isaatihi ita sura rayuwa an gina ta akan wanda ya ma mummuna kai mai mummuna in ya gaya ma bakan magana ka ji zafi ka gaya mai bakan magana shi ma ya ji zahi in ya jehe ka ka jehe shi shi ba da abin mai zahi in ya yi ma ba daidai ba kai ma ka yi mai ka ce sai wallahi ka rama to ya ce haka aka sa rayuwa haka take wa adamil afwi annu da kuma jin baka iya yafewa haka aka yi rayuwa to fa kaifa bil ihsani yanzu ba cewa aka ka yafe ba ba cewa ka kyautata yi ma ba daidai ba sai ce za su bar al’insanu na nafsahu idan mutum ya ba kai ne haƙuri. hakuri tala amra rabbih ya bi amfani da umarnin ubangiji ne rafa jadilar sawab sai ya san girman ladar da zai samu wa alima anna ta hulin musii bi jinsi amalihi sai ya san wanda ya muna na mai in ya muna na mai irin yadda ya mai yayi mai la yufidu babu abin da zai kara shi in mutum maka mummuna kai mai mummuna to babu abin da zai kara ka da shi wala yazidu adawata illa shidda wannan zai kara tsananin ƙiyayyar da tsakanin ku in kai mai ya rama da yake da azalumi ne zai kara tsananin kinka akan yadda yake kinka na farko wa anna ihsanahu ilaihi kuma ka san cewa kyautatawa da zakai yi mai in yin na maka laysa bi in qadarahu wannan bai rage qadar ka da komai bai za zan ka dauki walakanci ka zan kaskastacce bal man tawaba lillahi rafa'ahu sai dai wanda duk yayi tawazu yayi kankantar da kai ga Allah Allah zai daga shi wahana alaihi al'amru sai al'amarin yayi mai sauki wa fa'ala zalika sai ya aikata haka mutalazzizan yana jin dadi haka in ka saba da haka sai ka zance kana jin daɗi. Mm, ah, mustahilan lahu kana yin ƙawa da shi ya kasance haƙawa kake da shi cewa an nama kana iya kyautatawa sai cewa ma yulqaha illa zu hawdin azim amma ka san babu mai samu haka sai mai babban rabo likaunihi min khisali khawasil khalqi domin kasancewa ta cikin halaye na kibantattun bayi allati yunalu bihal yanalu bihal abdu arifata fid dunya wal akhirah wanda bawa yake samun ɗaukaka da su a duniya da lahira allati hiya min akbaril khisal allati hiya min akbari khisali makarimil akhlaq Wanda wanda yin haka yana cikin mafi girman halaye kwarai yana wannan yin haka haƙurin yin haka ya fi haƙurin a yi maka mutuwa ka yi haƙuri a yi maka mutuwa ka yi haƙuri yin wani ya munana maka ka yi haƙuri ya fi shi girma saboda wancan kana yi ruwa rayuwa ka ta jubintu ba abinda za ka iya yi amma yanzu wanda za ka iya ramawa ya yi maka rama ai kada gada cewa ai baka cika ba ke da shi ɗan zai dinga tunzura ka cewa sai ka yi don shi mallamai suka kasa haƙuri zuwa kashi uku a sabro alaƙa yin haƙuri ga bauta ma Allah ya fi komi sauƙi ka yi haƙuri ka yi sallah ka yi haƙuri ka yi azumi yanzu mutum nawa ka azumi da yawa kai haƙuri kai sallah kai haƙuri ka zo wajen wa'azi wannan duk haƙuri ne sai mai haƙuri ya gane mai haƙuri saboda Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka yi umarci iyalanka su yi sallah ku yi haƙuri a kanta yana cewa yana buƙatar haƙuri tun da duk da ana cika masallaci ana zuwa sallar ana cika wajajen tafsiri an kowa na azumi amma akwai wanda ba su iya yi ai akwai wanda ke ƙin yi ba ka mai yi shi ma haƙuri ya yi amma wannan ne haƙuri mafi sauƙi haƙuri kala na biyu shi ne a alal anil ma'asiya mutum ya yi haƙuri ya kame daga sabon Allah yanzu mutum nawa ke cika masallaci amma cikinsu akwai mai shan taba akwai mai shan giya akwai mai zina akwai mai sata akwai mai cin amana kamewa daga wannan ya sallah wahala don shigan juma'a sai masallaci ya cika kowa da ya yi haƙuri zuwa amma ba kowa yi haƙuri kame kai ne daga kallon abin da bai dace ba ba kowa yayi hakuri kamewa daga ƙarya ba ba kowa yayi hakuri kamewa daga sata ba ba kowa yayi hakuri kamewa daga zina ba ba kowa yayi hakuri kamewa daga cin amana ba ba kowa yayi hakuri kamewa daga faɗin bakan magana wannan yi wahala na uku asabru alal qada'i wal qadar haƙuri daga irin waɗannan abubuwan da aka ƙaddaro ma cikinsu shine mutuwa tana cikinsu an ƙaddaro ɗan ya mutu an ka kayi hadari an ƙaddaro ka rasa lafiyarka an ka kayi hasarar kuɗinka wannan shine mafi wahala wani ya munana maka an ƙaddaro sai ka su abin da suke dibi masu irin wannan hali shine Allah ya ƙaddaro za a ga abin bakan magana yau don haka na yi imanin da kaddara ta alheri da ta shari yana cikin littafi da Allah ya yau sai an gaya bakan magana wannan abu ba ƙaramar wahala yake da shi ba don haka Allah ga ya muna isan makanmu muna isan ma jama'a ni kaina ina jin ina isan ma kaina wannan sabo ne mutum kawai ya muna na maka ka yi mai ka kyautata mai akan ya muna nama don shi ibnu kathir ya ce wannan fa ta fi wahala akan wadda a cikin suratul araf Allah ya ce ibnu kathir ya ce kul ibnu kathir ya ce lakin allazi dhukira fil araf sai dai wanda an ka faɗi a cikin suratul araf akhaffu alan nafsi ya fi sauƙi ga rayuwa ma zukira fi surati sajda gabin da aka ambata a wannan sura suratul fusilat ana ce mata za zamu iski sajida a cikin ta saboda mi Allah ce cikin suratul arab khudhil afwa wa amr bil urfi wa arif anil jahilin khudhil afwa kai afwa mutun yayi maka ka kyale shi ka yahi mai yanzu ka hito wani ya jeho maka duci in ka kyale shi ka shiga motar kawo shi in kacce shi kenan amma fanan fa'id fa'il da ya asar ya je suka ba shi dubu biyar <laughs> ko ka ga shi kan yace wadda wata yi wahala bisa ga distort arab distort arab cewa ka kai afuwa ka yahi wata ma kai afuwa ga haƙuri aka baka ba za ka ji cewa ka kyauta ba yi waye za ka ji kai abubba ka ce amma ka ji cewa yanzu kai ka komo waye aka jiwa kai aka buga kai aka waka ka ce ai shi yace wannan ta fi wahala bisa ga tasqatul arab yace li annal iraba anil jahil domin da kai daga jahili wanda aka amuta cikin suratul arab wa tarkihi da bari ne a akhaffu ala nafsi shi ya fi sauƙi ga rayuwa min al ihsani ila al daga kyautatawa ga wanda ya muna na maka ah, don haka abu ne mai wahala sosai sosai ah, yace fa hataju ila mujahadatin wa quwwati iman yana buƙatar mujahada sai ka yi irin na mai jihadi ka yi dauriya ta fitar hankali da kuma ƙarfin imani falihaza kana falihaza akada zalika hahuna bi dhamiril fasl don shi anan Allah ya karfafa shi dhamirul fasl yace wata ari bil alif bil lam sane kawo ma'arifa da lam fa kana sai yace fasa'id bil innahu huwas samiul alim kamar da zamu zo ga wannan aya saboda kai yana cikin aikin wahala mafi wahala wani ya munana maka wani ya munana maka ka yi mai ka kyautata mai Ka yi yi to sai da tunanin cikin wani suka munana mai wani na zai iya dai wadda zan guda ya kasance na wadda kai zo yana ta gaya wa mutane ta kulu da wala ta falo kusan yana cikin wahalar koyarwa Ka ga cewa za ka fito na taɓa ɗage karatu ce a ba mutane uzuri ba a karatu da hadisan gasu wa'anda kake aikata ne ba aikata ba yanzu ce annabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce kai baka aikata ba kana ta kore kanka ka zaka mahintila ka kunna maka kanka wuta kana kore kanka sai ne ce da Allah a buga facebook a ga mutum akwai uzuri yau ba za a yi karatu ba a banni ga hadisi in ji in ga miza iya aikatawa ciki ta kwana in ni samu ni ni aikata to wani sati ni zo ne ce annabi ya ce ai kaza bai kaza ba <laughs> na sani na gara aikato ba ka dai ce wai fuskaci mutane ba to yanzu wannan irin wahalarta kawai ka ga mutane a wuce don duk abin da nake ta kai na nake ta ba wata ran nikan samu dama in saurara ni ma in ce eh lalle lalle akwai akwai bukata cewa ni ma in fara aiki da wannan wani ya muna na ma wani ka ya ya goya ma bakan maka wani ya ci amanar ka wani ya yaudare ka wani ya yi ma kaza yanzu su ne ayoyin da suke cewa ka je ka kyautata musu ka kyautata musu wannan shine abin kwarewa kowane mu ya daure kamar da wannan malamai suka ce cikin sifofi khawas min kawasi makarimil akhlaq can imamu sa'idi ne ne gaya muku mallamin shek muhammad bin sallu uthaymin shi ne ke wancan maganar cewa yana cikin sifofi na mafi mafi kebantuwa bayan allah doka irin wannan ne mafi kololuwa wajen zama waliyai wajen waliyantaka ka yi ma mutum mummuna ya ce kai zai wa abin kwarai don haka kowane mu ya gwada ya gani ya fara da gida in mata ta ta mai babu kyau ya je so mata abin da take so ya kawo wata in ɗa da ya yi mai in baba da ya yi mai in mahaifiya ta ta yi mai wannan ba laifi ba ne a yi maka ka shiga kana wanka kana kuka ka huce haushi ba laifi ba ne sai ka zo ka kyautata ya kasance watan jin zafin da kake ba laifi ba ne da yawa aka wa mutum abin da yake keɓancewa shi ne daga glass ɗin mota yana tafiya a ce yana shan AC kuka na ya kai saboda an damuwa ta yi mai yawa yana zuba suwa ya shiga babu kare babu sau ce wanka zai yi shawa na bugo shi tana tafiya da hawaye babu wanda ya ji abinda babu wanda ya sa abinda ake ya gama ya ida wanke huska ta ya fito lafiya kalau maza suna haka nan kuma ba illa bane ba laifi bane amma in kai haka ka kai kokarin kyautata ma kai kokarin kyautata ma Allah ya bada iko Jabir kai kokarin kyautata ba wanda ya muna na maka Allah ya bani iko yin haka nan ya baku iko yin haka nan ku gwada ku gwada wani ya muna na maka ce ka kyautata mai duk da kun ga wannan mallamai suna wannan maganar to sun san abu ne abu ne mai wahalar gaske don shi suke ta suke ta Ya ce amara Allahu almu'minina bis sabri alal ghadabi Allah ya umurci mu'mine su yi hakuri akan fushi wal hilm wal hilmi inda jahali su yi haƙuri in musu jahilci wal afwi inda isa'a su yi afuwa in suka in aka yi musu ba daidai ba fa idza ah, fa'alu zalika a Allahu min shaytan in suka haka sai Allah Allah ya tsarsar da su daga shidan Allah ya tsarsar da mu Allah ya bamu ikon yi Allah ya bamu ikon kyautata ma yahe mata kwana waɗanda suka yi mana ba daidai ba sannan kyautata ma waɗanda suka mana daidai ba da kuma sauran ayyukan kwarai in kuma Allah bai bamu ikon yi ba Allah ya yahe mana zanuban mu ya yahe mana kurakuran mu sai Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru babu mai iya yin haka babu mai iya karɓar waɗannan wa'annan umurnin da wa'annan wasiyoyin sai wanda yayi haƙuri wa ma yulqaha kai babu mai iya karbarta illa zu hazzin azim sai ma'abuci babban rabo yanzu Allah ke cewa sai ma'abuci babban rabo in kai haka Allah ya maka shaidun haƙuri Allah ya maka shaidun babban rabo wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير وإما ينزغنك من الشيطان النزغ إنه هو السميع العليم wa in ma mina shaidani na zugun in ka samu tasga daga shaidan ya ingiza ka kai za'awa haka yanzu kai ka yadda saboda yana nan tare da kai ba zai bari ba ba Allah yake so kai haka baka samu babbar rabo shi yana mito aikin ne ya hito yi kenan sai ya tabe a'a don haka ingiza ka zai zai kara hasa wutar zai kara tsunawa to ya ka fasta iz ka neme Allah tsari daga shaidan innahu huwas samiul alim lalle Allah shi mai ji ne kuma masani ne ibn kasir yace inna shaytan kuma inna shaitanal insi rubbama yankhadi'u bil ihsani ilaihi shaitanin mutum zai yi in ka kyautata mai ya kasance ya gudu wannan kyautatawa ya bakka ya zama waliyun hamil wa amma shaitanul jinni amma shaitanin aljani fa inna la hilata fihi babu wani hila baka gane bale ka kyautata mai shi shaɗanin aljani ba baka ganin bale ka kyautata mai idza waswasa illa al-isti'aza shi babu wani abu sai dai kai isti'aza ka nemi tsari daga gare shi don haka idan shaɗanin mutum ne yayi ma Allah ya gwada mai da zaka yi mai idan shaɗanin aljani ne kuma to Allah ya gaya ma yadda kai sai dai ka nemi tsarin Allah daga gare shi kuma ka san kana tare da shaɗanin aljani ko da yaushe don haka sai kai ta neman tsari daga gare shi ka ingiza ka ji wannan halifa shi fa ke sa mutane su musulunta su kyautata musuluncinsu ji abu mahzura abu mahzura cikin mutanen makka ne annabi sallallahu alaihi wasallam suna jin su annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa suna kiran sallah ah, suna suna yadda su annabi ka kiran sallah sai annabi ya ce a kira mai su me kun yasa ai musu buloli sai ce kuna ji kuna kiran sallah izgili suke fa istihza'i shi abu mazuwa yake cewa babu wanda nake kiyayya da shi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sai ce a kira su aka kira su yace musu kuna ji kuna kiran sallah kuna kaza ku komai naji wani mai sauti sai aka yi sai annabi ya ce abu zuwa kai ne ji sautin nan je kai ab mai kiran sallar mutanen makana na nada mai kiran sallah ce babu wanda nika so daga baya kamar annabi sallallahu <laughs> alaihi wasallam na annabi ya ba wannan kiran sallar da ake ashhadu Allah ilaha illallah sai a yi da karamin murya a yi da babban murya malamai suka ce saboda yanzu annabi ya bashi musulunci yana son ya tamai mai tamai ashhadu Allah la ilaha illallah ya tayi yawa kai ne tashi ɓoye sai dai yi babba kowa ya jiya don haka sai aka maimaita mai sai yan kiran sallah ne Allah an la ilaha illallah hudu ashhadu anna muhammadar rasul farilla hudu amma duk saura biyu biyu ne aka ci gaba da bai hayya alal salaka ba kowa hayya alal fala amma da aka kawo ga abubuwan da su aka shiga musulunci sai aka ce mai yayi da sassautan murya ya koma daga murya ya koma yi kaga me yasa shigo musulunci duk wannan kyautatawa da annabi sassan shi su zo suna izgili suna istizai ga haka suke kira sallah an kira su an ce ah, amma mu ya ku kira da daɗi ta ga idfa billati ya ahsan kenan sai ga ya kasance ya kasance waliyun hamim amma shi shaidan babu yadda za ka yi mai sai dai ka dinga neman tsarin Allah da gare shi kuma shi fa'ida in ka hada shi da Allah ka gama shi Allah shi zai maka magani ne domin kai abba ka gani ne innahu yarakum huwa wa hu min haifi la tarawnahum amma Allah yana gani ne don haka sai ya kasance Allah zai shige ma garai kuma Allah zai ma magani ne ai wani ma zagan naka sai Allah ce nan ladina na fi ayatina ko mun gama lokaci yi? Hmm. akwai so minti biyar to mu karanta ومن, ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي istakbaru fa in istakbaru za mu yi sujuda ko ba za mu yi ba na'am an dade ba ai shi ta karanta yadda ba ai ba wannan ayat tana ce wanda hadisanta bai inganta ba na sujuda amma ijma'i ya tabbata na sujuda a kanta. kusan wannan ayat tana cikin wanda hadisin bai inganta ba na sujuda amma kuma akwai ijma'in malamai akan sujuda inda take don haka wasu suna ganin ana sujuda in kuntum iyahu abuduna, wasu suna ganin ana sujuda inda wahum la samuna amma dai mafi yawa sun tahi wajen wahum la samuna so haka in muka yi makaranta mu yi sujuda ɗaya to bismillah in ya kai wahum la yasamuna fa in istakbaru daktar da mai alwala da wanda bai alwala kowa na iya yi mun sha faɗin wannan ko ka wani ya ce bai alwala ya zan fasajadu illa illa shi <laughs> ya kawo wuce da alwallah abu da sujudu tilawa da mai alwallah da wanda bai da alwallah da mai janaba da mai komai yana yi hatta da kahirai sun yi gaba annabi sallallahu alaihi in ba yan kadan ba in ba yan kadan ba da suka ki kuma du'a kashe su lokin badar badar wa min ayatihi al-lail wan nahar wa min ayatihi al-lail nahar الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل فلا ce wa min ayatihi lailu wan nahar cikin ayoyin Allah cikin abin da ke nuna akwai Allah cikin abin da ke nuna Allah shi ya cincinta a bauta mai akwai al-lailu wan nahar akwai dare da yini wash-shamsu wal qamar akwai eh, rana da wata sai Allah ya ce to wannan ayoyi ne na Allah babban halitta Allah ya girma masu ya ce aya Allah ce rana aya Allah ce wata aya Allah ce Ah, wata aya Allah ne yini aya Allah ne dare aya Allah ne sai kasance sun cincinci a musu sai Allah ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari kada ku yi sujuda ga rana kada ku yi sujuda ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in sujuda za ku yi ku sujuda ga Allah nan da ya halice su in kuntum iyahu ta'buduna inda shi kuke bauta ba kaga ba a bauta ba wani aya Allah saboda ganin girman wani abu Allah ya kira shi aya Allah a ce ana bauta mai ba a yi ko wanda Allah shi kai shi kira ayar Allah ga ya shi kira rana da wata da yin da dare ayu Allah ma ce kada ku bauta musu kada ku yi musu sujuda sai dai ku yi sujuda ga wanda ya halicce su wata wanda ya halitta kawai ake wa sujuda don haka duk wani abu da aka cewa Allah ya halicce shi ba a bauta mai ba a bauta ma al'arshi a ce mu wa al'arshin Allah sujuda ba a yi mai ba a bauta ma Ka'aba a ce ai Ka'aba ɗakin Allah ce ai mata sujuda ba a yi mata manzannin Allah da annabawan Allah ba a bauta musu sai dai Allah da ya halicce su shi ake bauta ba don shi wani ya zo inda annabi sassanin bai hude ne ya ce innakum la kuna? ko cikinku akwai masu yin shirka annabi ya tabbami yake ya ce za cewa wal ka'aba suna rantsuwa da ka'aba sai annabi ya ce daga yau kawai da ya ce wal ka'aba sai dai a ce wa rabbil ka'aba kan ku ce kun rance da ka'aba sai kun rance da ubangijin ka'aba kuma wannan shi sahabbai suka fahimta su sahabbai suka fahimta sai na umar yasa aka sare bishiyar da aka wa annabi mu baya a ƙasa Don mutane na zuwa inda take Allah ya mace da cikin alkur'ani ah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati a cikin suratu muhammad ko fatahi suratu fatahi a cikin suratu fatahi haka mu zo mu dinga sai na umar yace yace a sare ta kawai saboda za ta jawo mu mutane za ta jawo mutane ya kasance mutane suna bautar suna zuwa inda suke suna ba ita ake ba ubangijin da ya sa aka yi kasanta ubangijin da ya halicce ta shi ya cincinta a yi wannan bauta sai na umar ya zo ya dibi hajarul aswad ya ce wallahi inni la alamu annaka hajaran la taburu wa la tanfa an anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka ya dibi hajarul aswad wanda ka fi suwa daga aljanna wanda Allah ga dakin ka'aba mafi darajar waje a dakin ka'aba ya ce mai nina san ka kake ba ka amfani ba ka cuta suwa ba don naga annabi na sumbuntan ka ba da ban sumbunce ka ba kawai dalilin ya sumbunce ka don annabi na ga yana sumbuntan ka kaga duk wanda ba Allah ba duk wanda ba shi ya yi halitta ba bai cincinta bai cincinta a bauta mai ba don haka wa min ayati lailu wan nahar yana cikin ayoyin Allah a dare da yini wa shamsu wal qamaru da kuma rana da wata la juduli shamsi wala kamar kada kuwa wa'annan ayoyin na Allah su sujuda shine uh, rana da wata Wasu wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku sujuda ga Allah nan da ya halice su in kuntum iyahu ta'budun in kun kasance shi kuke bauta ma fa in istakbaru idan suka yi girman kai suka ki bauta ma Allah suka yi sujuda gare shi falladina inda rabbika to ai wanda wajen ubangiji ka sune malaiku yusabbihuna lahu bil laili wan nahari sune mai tasbihi a dare da yini wa hum la yasamuna su ko kosawa ba su yi kullu cikin tasbihi suke kullun cikin ah, tsarkake Allah suke dare da rana haka in ma ba su yi ba Allah ya wadata da nasu ba bukatan nasu yake ba kun don kai ne in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha haka in kun yi kanku kawa Allah yana da masu yi mai dare da yini kuma inda ba su kosawa ma ba su gajiya ba ku ba da in kun fara ma nan take kosawa za ku yi abinda mun nan za mu dakata abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafin eh, sai akwai tambayi da muke yansa hmm. hmm. a ah, za a nemi taimakon marayu yau ma yau ma za a nemi taimakon marayu haka ne ko kwana biyu muka yi sai mu kwana ɗaya ba mu ah, da haka masu nema za su tafi account number din 000 1

a ah, mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam na da tambaya don allah ni ne na fidda zaka zakar dabbobi bayan na fitar sai an kai musu kuɗi sai na ba da kuɗinsu na rike dabbobin malamin hukuncin haka a musulunci ba daidai ba ne abinda mutum ya fi suwa na zakka ko sadaka baya komawa gare shi ko ya ga ana sai sai ka abin da kabbai na dabbobi a je a sai samma wani amma ba kai ba ka ba a sai wani ba a sai san maka kai sannan kuma ba a kawo maka shi ko kyauta ka karɓa ba daidai ba ne wallahu ta'ala yanzu akwai zakar da in za ka cire ita ana musanyarta misali mace da adda zinari take son ta sai suwa take son ta hidda zakka sai kasance da yan kunnen da munduwa da sarka sun kai gram 84 gram 85 za ta fi suwa to ba ta sun taɗebe wani abu cikin ɗan kwanin ne ta taɗebe cikin kuɗi ta bayar to amma wa'in kuɗin su ma ba ta dawo makanta da su amma kaga su ita ta yi musanya don da zinarin da kuɗin dun matsayin su ɗaya amma ka hidda zakar abinci a koma kawo ma ka saye ka hidda zakar dabbobi ba a haka nan wallahu ta'ala wannan tambaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh annabi sun sa ce ba na umar in ka ba da kyauta abu kakka yadda ya dawo maka hadisi na cikin sunan abi dawuda ko da ko ta wace hanya ce wallahi wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam ni yar kasuwa ce to wani lokaci mutane suna ba ni kuɗi da sai a musu zannuwa na ajiye musu kamar masu tara kayan aure to malam idan aka zo neman zane idan ban da shi sai na ɗauki nasu da na aji na sayar na sake su musu wani kala dama ba su zaɓi kala ba kuma na kudinsu nake siya musu kawai bambanci kala Shi shine nake tambaya malam abinda nake yi ya halatta bai halatta ba in ki suwa sake ba su riba in ki suwa riba ce za a ci yanzu sun sai kaya gare ki sun baki ajiyar kayansu sun biya sai ki yi ciniki da kayansu ki kasuwanci da kayansu ki samu riba kuma sai ki rike riba ki ban musu ba daidai ba ne annabi sun sanar aiki mai gida da ya sau mai ragon layya da ya sau mai ya kawo mai rago ne da dinari ya sau ba shi dinari da ya je so mai ragon layya ya zo sai su a hanya dinari biyu ya koma ya sau mai ragon dinari ɗaya ya kawo mai rago ne da dinari ne ɗaya don haka duk abin da ke sai suwa kayansu da awajenki ko nawa aka ci ribar su ce don haka in sun yadda ke haka su ce tun da kina muna iya raba riba sai ku raba riba ko kuma akan wani abu da kuka yi yarjejeniya amma dai ba ki rike riba ke kadai ba baya halatta wallahu ta'ala ala wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam limamin da ke ba mu sallah baya cika baya cika tahiyya kafin mutum ya fara salatin ibrahimiyya ya sallame to malam idan ya sallame zan iya ci gaba da salati da addu'o'i ko kuma na sallame tare da shi kai ne ba ke ne gaskiya gaskiya ka aka ne me ba a salati ne biya ibnu taimiyya kai rike magana me yasa ina rantsuwa da ban iya yamma tun da dai wasu lati da aka kai ne amma ta facebook tambayin facebook ok to an ce ta facebook ce ko wani wani wuri dakan <laughs> limamman da ba su salati su da su ga salati kayan su sallabi <laughs> wallahu ta'ala wannan ita yi assalamu alaikum rahmatullah malam limamin mu shi an ci su dinga salati kuma karanta tambaya ban fahimci ya ba su assalamu alaikum rahmatullah malam limamin mu da ke ba mu sallah baya cika tahiyya kafin mutum ya fara salatin ibrahimiya ya sallame to malam idan ya sallame zan iya ci gaba da salati da addu'o'i ko kuma na sallame tare da shi a in ki sallame ka sallame tare da shi sallamewa ake tare da shi liman yana ɗauke maka wa'annan abubuwa baka in ya sallame ka sallame tare da shi wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam limaminmu ni ma tare da kai duk sallame eh, eh, sallar kuma ba su ne ba su sallar salati tara gare ka bismillah wannan yace limamin mu na yin tarawihi raka'a hudu hudu to malam idan an kare isha'i zan idan an idan an kare isha'i ya zan yi yace ya zan yi na gane abin da yake ne kun gane ina iya biyar ina iya biyar shi ina iya biyar shi gara ko inda yake yi eh, na na cin ku tahiya an ku tahiyya eh, eh. yana magana bai tahiya ta tsakiya bai zama tsakiya ba eh kana iyawa liman in an bishi yana ɗauke abubuwa da yawa liman da yake ɗauke tsayin ruku'i tsayin tsayuwa da karatun fatiha gaba daya in ka iski liman ya ce allahu akbar ruku'i ka ce allahu akbar kai ruku'i ya jaye maka wannan bale wannan liman yana jayewa liman yana sa ka ƙara babu matsala babu komai yanzu ka diba ka gani idan kana sallah yanzu kudi ba kana sallah sai ka yi raka a ɗaya miza ka yi ba tashi za ka yi ba sai ka zamna sai da ka yi tahiya sai aka ce maka subhanallah ko ka gane za miza ka yi za ka tashi ko in ka tashi in ka cika sallar ka miza ka yi ba'adiyya saboda me saboda ka yi kayi kari zaman to. in ka samu raka'a ɗaya ga sallar magariba da liman siyasa ko wace raka'a kai mata tayya da zamantayya kun babu komai gare ka irin abin da da in ba da liman ba ne da yanzu kabliya ba ajiya ta kama ka amma saboda da liman ne babu matsala kaga in in ka samu da liman ya tsere ba ko raka'a ɗaya ko samu ko biyu ka samu a sallar magariba to shikenan ku wace raka'a sai kayan mata zaman tahiya wanda inda kai dai ka sallah kai haka nan da kuskure inda kai ɗaya ka sallaka ya kanan da gangan babu sallaka in yi haka nan da kuskure kuma sai ka yi jiya amma yanzu ga yanar da gangan za ka yi kuma akwai sallaka saboda uzurin biyan liman don haka nan ma da liman idan eh, zai tashi ya zaman ta yaya ba waye shi nan ya faɗin ma saboda liman ne wallahu ta'ala hmm. Wanda ya ce assalamu alaikum don Allah malam a yi mana godiya da addu'ar ɗan uwa mun samu an so ɗan uwanmu a hannun bandis ni ne na nemi addu'a shekaran jiya alhamdulillah alhamdulillah muna taya ka murna waɗanda a ci hannunsu Allah ya kukutar da su su kuma Allah ya tarwatsa su Allah ya tarwatsa su Allah ya isan majama'an musulmi a kansu da waɗanda suka kama suka sa su bakin ciki da waɗanda suka kama ƴan uwan suka sa musu bakin ciki da waɗanda suka sa fargaba Allah ya isan musu Allah ya isan muna duk gare su da duk mai ɗaure musu gindi da duk mai taimaka musu Allah ya isan muna gare su ya wanda ya ce assalamu alaikum malam ne hukuncin wanda eh, ce malam ne hukuncin wanda bayan ya gama fitsari sai wasu farin ruwa su fito masa wani lokaci marar kauri wani lokaci masu kauri abinda ke fitowa bayan tsari sha ce mawadi abu ne wanda yana kare alwala amma kuma bai wajabta wanka don haka matsayin shi shine ka yi tsarki shi kenan ka tashi ka yi alwala dama bayan ka gama tsari ne dama alwala za ka yi don ka yi tsarki ka yi alwala in lokacin sallah ka yi alwala in kuma lokacin za ka alwala ka yi alwala wannan shi ne matsayin wadi wallahu ta'ala wannan ya ce malam muna aikin kamfani abokin aiki na baya zuwa sallah a masallaci sai dai ya yi a ɗaki wata rana nima ina jin kiwar zuwa masallaci amma sai in daure in je domin idan ya ga zan je zai bi ni so ba na da niyya sai in je don ƙarfafa mushi to haram abinda nake yi ya shiga cikin riya bai shiga cikin riya ba amma kakka ta hijon shi sallar faila ita ba a tafiya da wani sallar faila wajibi ne ko da shi ko ba da shi ba sai ka tafi sallan nafila ce in kana aikin kamfani ko kana aikin gwamnati ko kana wa wani aiki in zai shiga cikin aiki ba ya halatta ka tafi haka ya shek salon fauzan ya ba da fatawa kwanakin fatawa ta tana ana yawo kuma haka ne mutum ya ɗauke ka kai mai aiki na awa biyu ka cewa cikin za kai muraji a hizbi ɗaya da ƙwarari ba haka ba ne ba shi ya ɗauke ka ba ya ɗauke ka ya biya ka ne baka je cikin za kai nafila ko kai mai sallar buha in dai zai taba aiki ne to ba ka yi amma ita sallar farilla ko zai taba aikin kowa sai an yi ta ita dole ce ba a dagewa daga yinta na ɗaya kenan na biyu huskar da kake so zaka kafanci wannan nayi maka ne domin kafanci bambanci tsakanin farilla amma ayyuka na da'a kamar misali yanzu wani abokinka ne baya zuwa sallah sallar tarawihi amma in ka tahi yana zuwa sai ka dinga tafiya yanzu wannan bai zama riya an tambaye shi Muhammad bin Salih Uthaymeen wani ya tambaye shi ya ce mai ina wannan nayi wannan nayi wannan magana a 2003 ta jamin an ta jamin ta jamin ta jamin ta jamin abin kwarai sosai sosai bayan na kawo wannan magana ta Uthaymeen an ne Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen ya ce idan wani ya tambaye ce mai ba ni kiyamun laili kuma ɗalibin ilimi niki amma ba ni kiyamun laili sai ni yi baki domin in kwadaitar da su kiyamun laili sai ni tashi ni kiyamun laili domin su gani su ma in sun je su yi wannan aikin da ni riya ni sai shek ya ce ba ya kai ba amma ina baka shawara kai ma daga nan ka ci gaba da kiyamun ne amma dai wannan aikin da kai domin ka koyar da su ka kwaɗa muska yi waye ba ya bani sai zu kai cikin muskar ka tambayar ka abinda ɗaya ma gyara cewa sallar farilla ita ba ita kaka taya wai don shi ɗaya ya tafi ba kai niyyar taya ba a'a in ba kai niyyar taya ba ka samu zunubi kai ba don ka ita farilla banda ita ita ka tafi don kanka in ka tafi don kanka ka kwaɗaitar da shi ya tafi akwai lada amma inda wani aikin nafila ne to kai yi gaban jama'a don ka kwadaitar da su ko baka saba yi ba suka yi to kana samun lada da wannan sai dai shek ya ce to ka ci gaba kai ma da kiyamun laili domin abin kwarai ne ya kasance kai ma ka tunatar da kanka wallahu ta'ala ala sai tambaya ta kusa ta karshe ya ce assalamu alaikum allah ya kara wa Malam lafiya da imani amin Malam ya halatta mace ta shafa giya a kanta domin gashinta ya kara girma da tsawo a ban sani ba wallahu ta'ala wannan ya ce assalamu alaikum warahmatullah Allah ya ƙara wa malar lafiya da ikhlasi amin malam don Allah ina bukatar bayani ni ce nake yin al'ada kwana uku to ta zo ta wuce bayan kwana bakwai kuma sai ta dawo sai dai na taɓa saka roba amma yanzu babu ta don Allah ya matsayin wannan jini yake kwana nauti ne uku kwana uku take a wannan jini in ki kwana uku kin tsarki bayan kwana bakwai ya dawo ba haila bace inda dukkanin malamai tsakanin haila da haila ba a samun kwana bakwai ba kwana bakwai bane don haka in ki haila ta farko kin gama kin yi ga alamu kin yi tsarki kin yi bayan kwana bakwai jini ya sake dawowa to wannan jinin jini istihala ne ba jini haila bane inda a immal arba'a gaba ɗaya wallahu ta'ala alam yau an samu a 37,180 Allah ya saka muku da alkhairi fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu